رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Ina kwana malam Lafiya lau al'amin ya abban naku Yana lafiya kuma ya ce in gaishe ka Masha Allah ni ma ina amsawa yauwa ina muka tsaya a karatunmu? za mu tashi a kan hukuncin yin sallah a jirgin ruwa da na sama ya yi kyau bismillahirrahmanirrahim da sunan allah mai rahama da jin ƙai hukuncin yin sallah a cikin jirgin ruwa ko na sama ya halatta a yi sallar farilla a cikin jirgin ruwa ko na sama kuma ya halatta mutum ya sallar a zaune idan yana gudun faduwa sannan ya halatta ya jingina da wani abu a halin tsayuwarsa ko ya dogare da sanda saboda yawan shekarunsa ko raunin jikinsa. To malam ya halatta mutum ya haɗa tsayuwa da zama a cikin sallah? Ya halatta gare shi ya yi sallar dare daga tsaye ko daga zaune ba tare da wani uzuri ba ko ya haɗa tsayuwa da zama a cikin sallah ɗaya sai ya yi sallarsa yana mai yin karatun yana daga zaune idan ya zo dab da yin ruku'u sai ya miƙe tsaye sannan ya yi ruku'u ya yi sujjada sannan kuma ya aikata kwatankwacin wannan a raka'a ta biyu idan ya yi sallah daga zaune sai ya zauna zaman harɗe ko kuma wani zaman da zai samu sakewa a cikinsa to malam menene hukuncin yin sallah da takalmi ai na ga lokaci ya ƙure sai dai mu bari sai gobe to malam babu abin da zan ce sai godiya sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam